Sashen Hausa na Studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. a yau biyu ga watan oktoban shekara ta 2023 fiye da 'yan makaranta miliyan hudu suka kama hanyar makaranta a nijar a cikin labarinmu za mu je filinge domin shiga wannan makaranta wannan shekara janar abdurrahman chani shugaban kwamitin ceton kasa na cnsp ya hira tare da 'yan jarida gidan rediyo da talabijin na rtn inda ya taɓo batutuwa da dama akwai mu da ƙarin bayani a cikin shirinmu na musamman za mu da ku za mu yi da hankali kan kalmar cikakken 'yancin mulkin kai tare da babban juju a da ke agadas. To madalla yanzu ga labarin naku bi da bi a yau talata arau rau litinin 22 ga wata wato bi ga wata oktoban shekara ta 2023 dalibai da malaman makaranta sun kama hanyar karatu bayan babban hutu kusan yara miliyan hudu da rabi da kuma fiye da malamai dubu ɗari ne suka kama hanyar makaranta a cikin jawabinta a ranar jiya ministar ilimin ƙasa dr elizabeth sherif ta taɓo bambancin wannan shiga makarantar wannan shekara da ta zo daidai da wani sabon babi. mu je filinge a yankin tilabiri domin ganin wato kumar makaranta na wannan shekara a cewar shugaban makarantar lise da ke filinge duka masu ruwa da tsaki sun amsa kira kuma za a fara ɗaukar darussa tun a ranar yau sai dai kuma a cewar abdulaziz hamidu har yanzu akwai ƙalubale a cikin rahoton wakilinmu na musamman habibu garba lalle rantare mun fara ta cikin murna tunda duk daga tunanin an sabu sabbin shigaba waɗanda ga son ƙasa kuma waɗanda ga cewa duk ɗan ƙasa shi tashi shi kama da kyawo dan aiki shi kyawo lalle duk yan lakwal sun zo musuna sun zo an raba ma kowane takardar shi shi ta yi don ka a kammala aiki ko yau ma doka ana iya fara aiki babu wani matsala kuma in allah da za mu kamawa doka da ƙarfi da ƙarfe mu kama kuma dama su su mai na mai laya lakwalta da ta sa sunanta tunda ta saba samun lambar yabo iri-iri da lalle mun saba samun ma prix de l'excellence et du mérite donc euh, meilleure fille donc anna ku doki da wani député junior waɗanga ku doki le tour de l'excellence kuma bak ma sai dai a ce dai alhamdulillah breve ma alhamdulillah Domin bada kwarin gwiwa ga karatun 'yan mata a jihar Dogon Dutse, ƙungiyar Kojesa ta shirya wani tsarin gwaji domin 'yan makarantar ajin CMD musamman ma 'yan mata. Abdulkarim Haruna, Sakatare Jan na Kojesa ɗan Dutse, ya yi wa wakilinmu na musamman, wato mu ta musamman Hawa Usman ƙarin bayani. Lalle kowa yau ya san karatun mace yana da inganci sosai. Saboda haka mu a kowace shekara muna gwagwarmaya bisa ga wannan dan sabili da aka ta aka yi kasanci ana ganin ki a dogon duci yawan yara 'yan mata makaranta yana kai kaso 70 zuwa 76 bisa ɗari. Muna da wata al'ada tamu da muka ƙyarƙyaro da muke ce test concours da muka yi kowace shekara ga yara 'yan makaranta 'yan CMD. Yanda in muka zo wajen proclamation da result muna keɓe firi na musamman bisa ga iya mata. A bara ya mace ce ta farko duka cikin komin din dogon A shekarar bana ya mace ce ta farko ma muna yin pre special na mayor fi trois mayor fi eh yan mata uku na farko na duka gunduma dogon dutse suka zo gaba sai a ba su tukuici wannan wannan tukuicin ana sa shi da atamfani da wani kayan aiki da kuɗin dumkin su ake ba su dan dai a rage ma uwaye wata lalura kenan su gane ilimi yana da unhani ranar asabar 30 ga watan satumba janar abdulrahman chani ya hira da gidan talabijin na ƙasa cikin harsunan hausa da zamarmanci shugaban kwamitin ceton ƙasa na cnsp ya tabbatar da cewa al'ummar nijar ita kaɗai ce ke da zaɓi game da makomar hulɗa tare da faransa wannan kuma ya biyo bayan wato batun janye jakadan faransa da sojojin faransa da shugaban faransa emmanuel macron ya taɓo a cikin tsarin yaƙi da ta'addanci Chani ya jaddada cewa ba zai bai ga amfanin kasancewar sojojin Faransa ba ganin cewa kasar na ci gaba da samun hare-haren ta'addanci. Haka kuma ya soki lamarin Sidiyawu bisa takunkumi da barazanar soja ba tare da neman dalilan da suka kai ga juyin mulki ba. Haka zalika wato janar Chani ya yaba da hulɗar da yake da tare da kasar Mali da Burkina Faso da kuma kafa ƙungiyar ƙasashen yankin Sahel da fatan wata yarjejeniyar tattalin arziki a nan gaba. 'yar jarida samira sabu kuma shugabar wato masu ba da hidimar yanar gizo da ba da labari domin wani 'yan kasanci cikin aiki a abca ta je amsa kira a ranar 30 ga watan satumba a cewar na kusa da ita har yanzu ba a da dalilin wannan kira kuma tun lokacin iyalin ba su da labaranta a cikin wani sakon twitter reporter san frontier rs ta buƙaci hukumin Nijar da su sanar da inda take domin lauyan ta ya ganta tare da kuma neman da a sake ta ba tare da ɓata lokaci ba. jama'an hukumar yaƙi da wato fataucin miyagun ƙwayoyi octris wato reshen arlita sun kama wasu samari biyar da 'yan mata uku masu shekaru 15 zuwa goma sha bakwai tare da kwaya a ranar juma'a da ta gabata matsal na ta da hankalin al'umma ganin matasa ne suka rungumi shan miyagun kwayoyi daga cikin 'yan matan akwai waɗansu masu juna biyu a cewar shehu ibrahim ofisa na 'yan sanda reshen octis arlete a cikin rahoton abdullahi mutari mun kama yara guda takwas biyar maza uku mata da shekarun su tsakanin sha biyar zuwa sha bakwai ne kama su ne suna shan taba wiwi bayan karancin shekarunsu daga cikin wannan yaron guda takwas akwai mace guda uku wanda dukkansu suna da juna biyu ba su ma san waye masu shi ba misali to a waye gari yau a ce yaro dan shekara da ba ta kai sha takwas ba zai iya sha kwaya da ciki su wannan masu juna biyu din misali wannan yaron nasu in suka aihe su in ma sun aihe su ne tun da mai mai shaye-shaye dai da juna biyu an yaron sai dai taimakon Allah ko ya a shi ila ba ya a shi wani a kamalin mutum to yanzu a yi su din misali su kuma wata makoma za su samu to za gani abubuwan fisibilla suna da firgitarwa saboda in misali al'umma ta ta yi haka goben mu ya za ta kasance kenan shugabannin 'yan sandan tsafta na birnin tawa sun kama wani man girki da baya da inganci a cikin wata kasuwa a makon da ya gabata aiko da samfurin man domin gudan da bincike mai zurfi a birnin yamai in ji ibrahim na mata dan sandan tsabta na tawa a cikin rahoton idrisa adamu akwai wani mai da ya shigo ma cikin kaso ina wani jatawa daga kasan abuja yake hituwa nigeria manan cikin biduduwa wannan na bensan kilita masara wannan yana da markar lekasi to lekasi din nan dama shine muke sha tun da dadewa to yanzu su nigeria sai suka sako wani mai gurbatacce cikin wannan biduduwan suke nan suna sai da mutane kuma din nan da yake ba ai analysis ba a gani sanadarorin da ke cikin masu cuta mutane ai hatara to kuma bidon nan 25 ba a iya gane yadda abin yake sai dai an bude an gani shi mai wannan gurbatacce ci yana da ja kwarai bisa wancan wanda mun kasance na ne mata waɗanda suke unhan da shi da yawa sun gani in sun sa cikin tukunya ya zahi sai ya kunha da yawa har kunha ne ya cika tukunya kunhan ne in ya kwanta ruwan alamu kamar shungum ya yi danko danko to shine muke son mu kwatanta musu mai dinnan wanda ga irin wannan inda yake so kai saki sayo yanzu mu sai mun dauka mun aika canya mai laboratoire wanda ya kware ya bincika mana diba a gani cikin mai dinnan gurbatacce wani irin sanadarori ne ke da kwai masu cuta mu lahida Farashin abinci a kasuwar kwamin ɗin Ngwanga jihar birnin Gaure ya yi ƙasa sosai a makon da ya gabata sabon abincin damina ya taimaka wajen rage kuɗin hatsi. Alamin washar wakilinmu na musamman ya tattaro ra'ayin wasu 'yan kasuwa. Ina sai da buhuwan cimaka yanzu akwai sabuwar masara a kasuwa buhuwan da ake saidawa jika 37 da rabi ana saida shi jika 25 zuwa jika 24 domin akwai sabuwar masara a kasuwa an samu raguwar farashin gaskiya. A satin da ya gabata tiyan wake ana saida shi ne a ɗari da arba'in amma yanzu ana samun shi a ɗari da talatin kuma kwanon hatsi ana saida shi a ɗari da ashirin amma a satin da ya gabata an saida shi a ɗari da arba'in farashin sun fara sabka an kuma fara samun sabbin hatsi. Suna na sani, makon da wuce tiya ana samun ta dala hamsin amma a wannan sati ana saida ta dala ishirin kawai. Akwai sabon haci bisa kasuwa. Rabin tiyar haci ana saida shi dala hamsin alhali a makon da wuce ana saida ta ɗari da ishirin. Matsalar tsaro a arewacin Mali na lalacewa tare da yawaitar hare-hare kan sansanonin sojan sojojin Mali. har-haren da kungiyar azawa da take daukar alhaki duk da yarjejeniyar algiers a cewar su duka abba dan jarida kuma kwararre a fannin tsaro a yankin sahel da kuma wato a yankin sahel din ya nazarci wannan matsala ta mali a cikin rahoton tarnan fude ahmed tawar tarho not uh, in uh, al'amurra na tsaro sun taɓarɓare sosai a arewacin ƙasar mali duba da irin yadda rigingimu suka hargitse tsakanin 'yan tawayen da suka rattaba hannu kan yarjejeniya da gwamnatin na ƙasar ta mali wannan ta da alkawalin ya ƙara munan al'amuran na tsaro da dama sun taɓarɓare saboda makamman da gwamnati ya sa don yaƙar 'yan ta'adda na iya taimakawa wajen kare lahiyar 'yan ƙasar wannan asarar ta shafar al'ummar kasar da batta da tabbas a game da kare ta daga matsalar rashin tsaro abin da kowa ya mai da hankali a nan shine ya kamata a kasar algeria ta dage a matsayinta na mai shiga tsakani don samun mafita kan wannan rikicin ta hanyar sake maido bangarorin guda biyu kan tebur daya domin mahimmancin zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin sahel tunda yaƙi baya da amfani a halin yanzu An kammala horon alkalan ƙwallon ƙafa a ranar Lahadi a Yamai Musi Kumaru tsofon alkalin ƙasa da ƙasa ya horar da alkalan wasa da suka halarci a tsawon kwanaki biyar da kwamitin tsakiya na alkalan ƙungiyar Fenifuta shirya a kuma ƙwallon hannu gasar ƙwallon hannu karo na goma sha takwas ta ƙasa ta kammala a ranar Asabar talatin ga watan Satumba a ɓangaren maza kulab ɗin gar nasional ta riƙe kujerar gaba gaban daban wato gendarmerie kana is police ta rike kujera ta uku a bangaren mata kuma garda national ita ce a gaba sannan wato is sad ta yame a bangare na biyu sannan is laban niger a bangare na uku. To madalla sai shirinmu na musamman shirinmu na musamman zai mai da hankali don fahimtar kalmar cikakken 'yancin mulkin kai da kuma yawanci ake kasa bambamta da kalmar 'yancin kai domin fahimtar haka wato abokin aikinmu anise karim ya hiranta da wato atahar ahmed wani babban cucu. Shin alkali yaushe ne kamata a yi batun samun 'yancin kai? Cikakken 'yanci ga ƙasa akwai wani da ake kira Jean Boren a cikin wani littafin sa mai suna littattafai shida na jamhuriya wanda ya fassara cikakken 'yanci ga ƙasa a matsayin abu ne mallakin ƙasa wajen ƙarfin ikon tafiyar da waɗansu abubuwa ga ƙasa. Babu wani ikon da yake huce ƙarfin cikakken ikon ga ƙasar. anéanti. Me ake nuhi kenan? Ma'anar cikakken iko ga ƙasa yana baiwa hukuma ikon wajen aiwatar da tafiyar ƙasa ga wani yanki ko ƙasa ko kuma al'umma. Kuma yana da ma'anar baiwa hukumomi cikakken 'yancin tafiyar da hukunce-hukunce ga gwamnati. Wake da nauyin kiyaye tsarin na samun 'yancin kai a cikin ƙasa. A cikin tsarin da ke akwai a cikin duniya yana iya kasancewa na mabambantan gungu a yayin da a wani bangare kuma mutum ɗaya ne yake da ikon komai ko kuma ɗaiɗaikun gungu na jama'a. A cikin demokaradiyya ta wakilci cikakken iko ga ƙasa ya shimfiɗu ne ga kasar alhali a cikin demokaradiyya ta kai tsaye al'umma da kanta ne take aiwatar da cikakken iko ga ƙasar. Alakulli halin dai kundin tsarin mulki ne yake fayyace cikakken iko ga kasa ya zai iya kasancewa waɗanne hukumomi ne suke da iko da kuma ya ake kula da su. To yana gani duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu na sashen Hausa daga nan Sido Kalangu yanzu barin hada ku da Salamatu Kadiri wadda za ta gabatar muku da labaru da harshen zaurmanci kafin sannan a huta lafiya. Kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.